سبحانه ولكن أرنا ati bismillah maina ga jonga ti allah nanti bismillah nan jonga allah subhanahu wa ta'ala dan ke nan ti allah warna allah mana zululuhiyya kamana kebe gani bat na gundun ko sangana allah subhanahu wa ta'ala wa da tanu ni wala kamma ti allah akanya gana jalli ho bangantenga allah togonundi sikkantadi howantadi ta suwata gana ta allah allah ni kew annen ki. wa haka hakada iwa kamma nanti aro qur'anandi ujunu ille aɗo kamo sikki aɗo tandume dingira allah allah bimushtaqatiha idan kemɓe na ke kempa yi hammintea wa haka da. gelloga dema mure nyana allah subhanahu wa ta'ala tadan ken to oya tengani allah ya on ko ona te o ke darwa o kunan dun no gondi on ko ona daro masalan garan de nan to kunan wallahi billahi talla amma to ke daro nan ko anna to ke darwa sangatan hinun dinan kusan taganya ko sangatan digame yana amma to ke daro Waha kada na togo ke togo nuna naga jongi hotonaya an ma togo ke daru o sukan wuantan ona togo ke daru koi allah subhana wa ta'a la yin ma gadi ke daru nya mua bai kamfanin lafiya al rahman a ka ne ma yuri wante don ka allah subhana wa ta'a la an nema yuri wante nyana hunne bai wa muru na ka allah subhana wa ta'a la magana an nema yuri wante ke ana ka nya mo الرحيم أكن الله سبحانه وتعالى أي نعمة كنيندانا قد كتا يمنا يمنا بغنا غنونا نعمة كنيندي وأمرنا الله سبحانه وتعالى مغا أني نعمة كنيندوي كم فل جونغا دغ كندو سوغي غادي نسخانو نيغونو الحمد لله ان كنا كلي بسم الله الرحمن الرحيم تهلي nuskanu ñugo alhamdulillah gonɗenga kemmari walakin ay gonongadi ko abu abdurahman bin hasan kuñigonunda konnanti kuñimmedangari cheikh lislam mohamad bin abdulahab ta ayimme sahandenga alhamdulillah konnengari walakin amma nuskanu ɓenugo o jommenagani kumpo gabe kumma alhamdulillah konnenya kundaña kannanga bismillahi rahmani rahim mm. كتاب التوحيد كتاب التوحيد إذا مؤلفنا رحمه الله دعنا محمد بن عبد الوهاب يا أما خطبة في كتابك دعنا هذا كتابك جونا هو بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد على جونا كنيا مغاد ناس أبونا كننا كتابك سهل كنن كما sungu amma kanu bismillahi rahmani rahim aro kitabe ke ga songe tene tongu kebe kamma ina me tana rido na kan amma kon konne suradi idan adaganu bismillahi rahmani rahim ado tungu ke ni tauhid ke me ho ndam minne magarina warni tungunya ho maga aro kebe gara kannande nya tongun kamma aro digame kebe ga de nyana na tongun bangando dangan istikiya hawma tongun yimmeni kannanga alhaqu kempa tene at-tauhid tauhid ke tongun hay tene ajjalu alai kebe gara kannande nya tongu ke kamma na koyo ya kenni koya allah subhanahu wa ta'ala allah anda tongu ke koyo ya wa hakaza kan diga me kana no aga da tungu ke bangan do dangani kenni alquran wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam quran ado faran sunna sallallahu alaihi wasallam idan tungu ado kebe gada o kanda na ya ado diga me gada tungun bangan do dangani wa do hada nyamani me anyasti koya kusiki be da ganu kuna ntokimeya digame tanan mawarina axoy bukhari xaxa a kitabendi ada jongati kannanga innama alamalu binniyat warni a kitabe ken kannanga faren cunna ñahay bukhari faren cunna ñahay allah subhanau wa taala gati ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih idan bukhari kuma da iyar ni faran tunan duro nya sa ikan ta kawa khutuba kana walla kan kana ki allini bukhari kam mo bismillahir rahmanir rahim anna hadis an hadithan putula innamal a'malu niyat bukhari ba jonga kunna khutuban tay idan yara gabe ha kana ke ke ba ga ra khutuban tay wa hakaza ama khutuba raymani gai sabu hillandi kutuba ke muqaddima ke anna dabar ni kannanga nanya mogon kona di na kenya na kunda na nya na kunda inke ne ta kam na nya na kunda man tanya na tikai a kan pai gara ko nan tikke kitabe jonga de nan daga wara mala gara nan ta sen ho kam tauhidin ga idan kutuba ni men ni kannanga ananya sen tauhidin kam manuku sallen kam manuku sannawun kam manuku jakan kam manuku hijun kam man sumen kam ma anati na kutuba ni dina hatan panto da na kunda na kunda walakin amma suka seni hibana nya kammaga aka ngati kitab tauhid am pay garo hibana nya dan ta garono ho tanasuli maganda bane mangan dugu ta kitabe idan khutuban fa idan ta kanon wado hada idan agati kitabu kitab asulun nikannan الجمع نهونك هما مية كتاب أصل بيت نكنيه عرب قن اللغة نهونك هما مية iwatini kataba yaktubu kitaban madake amananni kannanga aljamcu kahumay tahandana yala anta harfu ku kappameyawa tahandana yala anta kalmanu ku ya idan itadangani e, katibu maniya warni harfu ndo kalmanu ana kunya da itadangani katibu kahumandana wado hada وهكذا سرنا كمامواتني تكتب بنو فلان أي تجمعوا إذا اجتمعوا فلان فلان رمونا إكهما مي تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا فلان رمونا إكهما مي وهكذا عرب قن اللغة واتني سينون جمان الكتيبة وارن إجمان يهجا كهما مي وهكذا الكتابة بالقلم واتنا غدا نمني كهما دي قلبا أنا حرف كهما ميا إذن أدو كندي مي غورا سوسو كهما تجل لا راب قلن النغاندي أما نني كننا كهن ما نني كننا كتب يكتب كتابا الكتابة أصما نني كننا الجمع كهما دي واضح هذا إذا الكتاب كتاب معنى المكتوب صحيح yani huwonu an jahiga kahumame a kenganya kitabe nga idan kitabu mananni kannanga kenni kahumandenya wado hada ati kitabu tawhid tawhid agada agara nanti eh, tawhid ken kannanga ma kudaru nyani arabu ngatini wahada yuwahidu tawhidan idha afrada mana afrada shay ada bana gankawo awa bana gan kaxunu bana gan kaxoya idan nan tawhidi kan kannanga lugatan kan kannanga al ifrad nahon bana gan kaxo wado hada da ha kene ka wa fil istilah amma istilah ni tawhid ni kannanga ifrad allah subhanahu wa ta'ala بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات onnari istilahunga tauhidi mananni kannangani allah subhanahu wa taala na banagan kaxu sennaxunga allah keɓe dangani ti honga ho keɓe aga ken istahaqini mana a bane gan kawati kenga gelli bat kamani gan kaxunga gelli kamani gan kaxunga gelli togonun do magan kutunga na bane bana ganka kago kundi ifradu subhana bima yastahiqu min arububiyya wal uluhiyya wal asma was sifat idan ke tauhid be ha kene kai awata ni kata sikoya hanan ni kannanga tauhidu arububiyya hillandin ni kannanga tauhidu al uluhiyya sikandinni kannanga tawhidu lasma wasifat tawhidu rububiyanni kannanga ifradu llah subhanahu wa taala biafalih na allah subhanahu wa taala na banagan kaxuti a ñangollunga na koya bane anda kuña awalan alhalqu tagande kondo taga allah subhanahu wa taala on maxa ro sondomenga nanti hotana do taga kona khair da allah subhanahu wa taala kona rakute nyano kamma allah subhanahu wa taala kondo kutanantaga allah subhanahu wa taala na allah subhanahu wa taala bana ganka gankaxuti tauhid watini Kama ni ganka un gankaxun ona wona kencu da a da ho ntana gadantaga ga hotana da maganta allah subhanahu wa taala al almulku at tadbir tagande marande wa hakada na hinun kara kutu ona to ngondi nan talla bana Allah na ko ta nan tana raga na hillandin ni kannanga tauhidu al-uluhiyya bas kamana hun tauhidi kenni kannanga ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bi af'ali al-ibad na Allah subhanahu wa ta'ala na bana hu tikko men gollunga anga hoon ne sunyana anna sukomantenya allah dangani o anga konni sallendi mogonɓe iyaka abudu anken allah subhanahu wa taala bane pe okunanya bata anna ken ni bate ga sukomante anya allah dangan nka maganya abudu nabudu anken kana bata yani an diga men garandi idan o batu kusukohumante woninya kodangani allah subhanahu wa taala wa iyyaka nasta'in an kan Allah subhanahu wa ta'ala bana pe wa de murnanya idan ogane de mai murunu ho wanda minne so na kan na de mai mur Allah bana wado hada ko me anga batu nga galli de muru nga galli kurundu nga galli hube tanai kanne nga nga ko sikandinni kannanga tawhidul asma wasifat kenni kannanga na allah subhanahu wa taala na do menga na togondi nanti maxan kutu do togonu ɓenu agadi koni kuncabatintengen ka keɓe gani taga kun aɗo bana de na koy ato togonu kude ada maxan kutu kude aɗo taga honun bana de nka di ko an di koni mogonɓe ogatanni sabatindi kubenu gadina karini garandi ambugu ken ti ogati kwaimme gadi sabatin mogonɓen kaɗo taga honu ntagawa kubenu gada na ambugu ken kagadi idan kun dan na kun sabatindi kusikibe agati keɓeni togo annanta togo ma kan magankutoyi anna ñamagankutonga kwaimme gada koni mogonɓe na kari maga haraku ga ya na wa ba hada agati kitenu kube kempa kite agati yagenu kube kempa yare agati tanu kube kempa nka magati ayi ke kemo gala wa da magati ayati nya den ko kunta fasarni ke ngona fasarni ke la sabati ni kwa gara ko mo gombe kwa ge pare sallallahu alaihi wasallam kengara sabati ni mo gombe wa da tauhid ke be hakene kadan nyam mo no siko ay gonu ngase ni kamani nya nanga ni nya hillo bane واضح هذا إناتك ابن القيم رحمه الله أكلنا تنكني ننت توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد ابن القيم أكلنا تغنين كن توحيد في المعرفة والإثبات كن كننا كم فايتنا توحيد الربوبية أدو توحيد الأسماء والصفات kwado hada wa hakada ta qur'ana din nu gabi gabi gabi gabi an gana la abangan din kare kare suratul hadid di wa hakada da taha di ado suratul hasir gala garenga ado suratul sajda gaga jonga denga ado ali imran jonga denga wa hakada ado suratul ikhlas su ko manti ado kunni metana yani tawhid kenu num pilukunga kembangan din nu kunta nanu ngabangan kan gana la hanna dingra nun tanna ma tampi jaga nendo tananna ku dingra no إذا توحيد في المعرفة والإثبات توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات توحيد في الطلب والقصد توحيد من دون دين أو كرغرين كن كان توحيد الألوهية واضح هذا وهكذا كبه سنتي قل يا أيها الكافرون سينا كما وهكذا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة أن نغاور إشار بأن مسلمون عليهم مراندي كنا يواتهن كن كما wa hakaza ado tanzilul kitab gaga jonga denna ada ala gare ado suratu ghafir gaga jonga denna wa hakaza ada ana gane wa ado suratul araf gaga jonga denna ala gare nga ado suratul an'am gaga ho gawe ay qur'ana sura num po gabe gabe kenna tene kanna kaga kam tawhid ay ken tu aho gabe hede qur'ana suka humantena tene tawhid nya kam qur'ana suka humantena tene man kamma tauhidin kamma warni qur'ana ni kannanga imma qur'ana nan khibari baka allah subhanahu wa ta'ala ma baka maga baka magan kutum maga baka ali halanum maga wa hakada baka se hedigamum maga kebe hakene ke tauhid gumunga tin kedangani التوحيد لعلم الخبر واضح كبه كان wa hakada gollu adigamu kundi menu kawara qur'ana seneke kammainat ke dangani التوحيد العلمي الخبري واضح هذا hillandin ni kan nanga qur'ana gan kibar ni baka kemma imma anan kibar baka kirne maka kata tauhidi ke ya na koy bat kamanan tan oti tongu ma gan ta alla wa hakada na sa na nanti hube ga ni hota na ba ke nga anna ken to ona anna ma hota na ba to ma ganta alla watin ken na gani at tauhid li ira watin ni kenda at tauhid li iradi at talabi yani qur'ana nan kri kata tauhidinga wado hada nam pata baka hilla ka pemma ga inat ken da gani at tauhid li iradi at talabi kete hillandinga imma sikandin ni nga imma nan nyamari ti hisirenga walla nan pata baka hibirenmaga walla le lejimi ti bate ñangenga ado ñamare nga walla nan pata baka ma kembe ha kene te kenni tawhidintin maɗonye wada hada kembe ha kene te tauhidin pakken yuba ha kene ke ada timmade watin kendengani حقوق التوحيد ومكملاته كم فكان التوحيد من مما حقه وهكذا أداة ما donye. walla kanga he qur'ana nan kibari baka tawhidin yamun daron ta gumma ada allah subhanahu wa ta'ala gara be nyati aduna di ada gi darno ti be la gara inat kendanga ni jazaa'u tawhid tawhid gade walla kanga he qur'ana nan kibari baka hilla ka pedun konum ma ada allah gara be nyati aduna di gelli yanga nga ado be ga yanga yang kanati ala gara ko ta gelli yanga kate dumantenga inat kendangani mani jaza'u man kharaja an hukmi at-tauhid yemmen tugade yemme kebe ga bugu baka tauhidin nogon idan do ken tahuda onati fal qur'anu kullu fi at-tauhid qur'ana damman tu sene kannan kamma tauhid awasene fi at-tauhid ma yemma wa huquqihi aro tauhidin faqunga wa jazaihi aro tauhidin tugadenga وفي شأن الشرك أدو هلا كبن قاغن هنتاني وأهله أدو هلا كبن ننكونو وجزائهم أدو إتغادن قاغ إذا القرآن كل قرآن دمان توامني دي أواسهن أندغني توحيد يقبارك واضح هذا إذا كها كان نغنغتي كتاب التوحيد توحيد كتابين هكنك أما كتاب أن لا تلغ عندي وهكذا أن اللي توحيد غات اللغة عندي أدو إصطلاح قاغ هاتم كده هذا وصلى الله تعالى وسلم الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم لنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أغسان تغدا باب كن يكننا نعم، آيو كرجي aɗo asaru bane aɗo haditha bane aɗo tampille ɗo masala naxata idan yan konga yandujongalate wa qawlu llahi taala aɗo allah subhanau wa taala digan kannanga allah keɓeoruginte gani allati wama halaktu ljinna Ita allah ima jinna nun daga wali insa hada hadamaren mu illa liyabudun tafsir hananga ay illa liyuwahidun magantati inin banagan kawa wado hada majinnan do hada marammen dagati hoy magantati inin banagan kawa walakin amma tafsir be ogara jitandi kenne kannanga majinna do hada marammun dagati hoho ya magantati mani ni ñamari timbatenga kudunni jarabi parce que agana allah subhanau wa taala da ando taga ando jarabini me no warabate hube gallinga da naro nde arjanna hube gallinga da naro jahanna banna mani bakadi amma ngare arjanna arjanna lemun cuganaro alla da la dunyotu nanti ina arjanna haka ina imben baka arjanna ta hak agama ga allah subhanahu wa ta'ala na manya ana honu tanano atagana na kunya na arjanna haga kumbe hatan kayale yale da batenya wa ida wa kamma ni taga ni ro arjanna kundu wado hada idan dokan jabu da gallinga dan ana no o dengen no kube gallinga dan kama kenya da da maninya adonya maria kudo ino jarab konto ngondini aha ko ana garande nya dokan jabu da hala maran namba timmen anta men ni kanna ngado jinna kenni batenye hada maran men do jinna ke aya be ha kenete kai wotin ka dangane hadiratul islam islam agun tangalle mana islam agun yake an gana to Allah bate ke no gonda ga tanni batun nyam mo be da alhamdulillah an to gonya islami an ga buga bate ke no gonda har duno su ganan kir islami an pe islamiya hada maran man kan ga bugu ke tanni an kan parandang an ga buga Allah bate ke di tanna an ga tankane Allah ga daga hota na baduta an pe ga nyakan ga gananye idan man nan to ke aya no gonde na allah subhanahu wa ta'ala batu kebe ha kana kai shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah atibate ni kan nan ati al ibada hiya kan nan ما أمر allah subhanahu wa ta'ala batu أتبتن ke da allah subhanahu wa ta'ala ga dan الله سبحانه وتعالى kai farun ne nun kamma anna allah batu بتكن يمغد faru ngama bati mo sukina ngama maka kenya faru ngama bati mo sukina ngama maka kenya o ke fare ke sallallahu alaihi wasallam bati mogo sunta na gama finoya agama ho kino to ranya na kendona hantadi ayr dundambuku akillu ndamunnuku awo betana asuko man to to ranya na de ona hanga ho da da nyoda ngani batiya wado hada wa hakada ابن تيمية رحمه الله اعتقد العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ابن تيمية بتن كننا كن تغايك هما ندانا ينهو بالنسبة الله سبحانه وتعالى كمون دا أغد منتي جلسة هدقامون دون ينغل لنغا هو بانغان كن يتغني sehe to anga to anga na ke sehe nya anda nya gundo do anda nya banga da Allah wa munda ken ce to nya bate golle so anga na nya anda nya gundo do anda nya banga do anda nya anga to Allah wa munda ken golle to nya bate amma sehe da anda gunda walla anda banga Allah ta munda ga ken to nya kutai golle so anda nya gundo da anda banga da Allah ta munda ken golle to nya kutai wa hada وهكذا ابن القيم رحمه الله ati hube gani batenga awa yorindini mani kamma hinu tammido karago kamma majaruha batenga yorindenga awa hinu tammido karago kamma man kammalaha kammala maratiba alubudiya yemme be gana kun tammido karagon timmandi anda komogankaxu martabanga anda ken timmandi angana naxasega anda martaba nga anda ken naxase parce que kome ngurgintaxuntuni nga ni kome allah dangani nga batta komon naga nga kannanga anga bara alla dangani batenga wa hakada ni kanna nga warni batenga dingro sikya sikki a maram men paten gandi ala alqalb sondomen kamma lisan adon nenen kamma waljawarih aɗo suhunun ka kamma baten tagandintenna hadamaranmen dan kan cuhunu kamma karago eh, kan dingiran kamma isiko sondome ado nene ado suhunu kubenu anga gollinitia alahkamu lubudiya kito nga soronga bate ñanati kitu be kun kakani mani meya karago wajibun wano kenni wajibi ñangama ñalla wa ñangan katana tokken kamma mustahabun howano kanunta honyani kenga angana ñalla wantugana angama ñaganta ñangan katana tokken kamma haramun howano kenni ho haramun tenye an gana kenda bar barta Allah wanyan kata katana kan na to kono mani nan daga ni baraji nya nan daga na to kende wa makruhun adu ho konin je ho anon an na ken to kono Allah subhanahu wa ta'ala wa baraji nin kan na nya an tan nya kata katana wa mubah adu ho daga ante kebe daga ante ngalan daga ni wa do hada jangan kata ta kamma junubun wa hakada baraji fi kan ta kamma idan kitu benu go kamma kite swanga nya na dunada antaba ka ku karagidi anda hinya ni wajibi nyani kei anga makanya Allah nanya ngang katana anda ho nyanga ni mustahabu nyana anga nakanya Allah ambaradirin kanga na to konan tanya ngang katana anyi nando ho nyano haramu nyani kenga anga nakanya Allah nanya ngang katana anga na to konan ambaradin anyi nando ho nyama makruh nyani kenga anga na to konan Allah ambaradin anga nanya antanya ngang katana ho muka muba tenda kan nya ni yang ngang katana do barajin tai idan duna golle su anga na bire gelanga sare mangang karanga golle su nyana ana ku kara ano gon Allah ta tinin bugu ku no gon ngara golle gonya wajibi nyen nda golle gonya wajibi hedi nda golle gonya mustahab he nda golle gonya haramu he nda golle gonya makruh he nda golle gonya mubah he aha an golle ka to konni kannanga golle so angara na tuma wa ku no gondia agane wajibi ai Allah wantu bana mustahabu awan tu bana haramu nyagane awanyangan katana makruhun ka gane gadi antanya ngan katanan kangan kawa baraje be kita to kendan ta ken kita mubahu nya gani yang ngan kata ro baraje den ta jogi ni tiken wado hada idan gella gane hin cu ta kan nintenga ku karaga kamma sondomen kaga ku karagi wanonga nenen kaga ku karagi waken kaga kamma suhunun ka ku karagi waken kaga kamma karagon ta goranu sikini manime ya tammudo karago idan baten na kannan kamma hinu tammido karago ka kumpinu tamido karagonni kan nanga sarean kiitu ku karag ho wajabinte ho kanunte ho haramunte ho koninte o hakaza ado ho dagandinte ho wajabinte ho kanunte ado ho haramunte ado ho koninte ado ho dagante sarean kiitun na kuay o hakaza kuga tagandinten na ku dingiro sikke an condome an nene an cuhunu kemberenga oku sasa afwan afwan afwan alf marra na yam pay murna ga magasiri bas ga wodo ma karna nan kaso ngana saga di ngaji kan tal ngono tarundi walakin maqsaru nyugana dangan anga serenga loko maga digame suka bakara kandi digamburenya ni nati ay kan taso ndomenga makanya to kumaga anga ka lana kakalan digamunya ko ni nati ay tilagadun kakalanya nan kan taso ndomenga yala lagadun kak lagadun digame ke aho burenga gemmewa faranti muminun petullangandane sallallahu alaihi wasallam muminun petullaga bure gagai mumini araken burentati mumini lakkentanganteñani idan anken karakkenna ho haramunten duroñani hoxanongaga golleɓe ñanate timaxawtuta ñangolluga anga hoñino a yaxarun campana a yaxarun kombollagana amana bisunun kinnea timaxawtuta golle de kedu tangante na ñana a sondomen cireñani ke axi kexa ñana kammo na ko sondomen cirenna a foxa ñana xa den kittenkini wandi a kunga ko makahe hoka hanonga anta bate hoho nyana inati yi ta kondo men kirenyani de ma hasim ma ta kondo men kirenyani wallanga nyinu hoano adiga mun curunyani agollen kirenyani kasoronnati campa na do ke digan kire do ke golli sira kondo men manya kondo men gambono tan ku kanyi nuwa. idan kubeno hakene kono duki ta siri siri siri siri hada maram me ganati bate fasko amatori bate ka ganne magawa bobbate kena ku hinu tammido karoga kammana kan dingiranu an kusikiade me bate ñañinonga allah kanga suko ni bate ñañanogondi hube gana ngollun ka kanga ho ñana baten na ñanogondi kuten ken nan maga ngaradiya kuten nganarada an nan tuubi karama an nan cake katta allah parce que hadamaremel na ho gide manga manga no kunu ñigonuna kutaye ña ka gella nda happe an maga nukube tuubi an nan cake katta allah subhanahu wa taala wado hada ahkamu taklifiyan koni ikarga koni iwatina ahkamu al-ubudiyya iwatina ahkamu taklifiyya ikarga koni wajib mustahab haram makruh mubah wado hada idan ke aya be hay kene kay hada maram men nan kawa annan killun kinyandu siri siri siri ke aya be hay kene kay allah gati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun o so hay kene manin do tampindi suguba ngoga hurtene kata asdame ya manin do tampindi ago immendi nan tori ho mundiya maka hedi kaske kana su immendi ori ho mundiya haro ku benu kan tara kana asgame an ga ni gelle me kan ko an ga ta internet ni mendi kitabu ngan do na kan maka mo ha manin o immendi nan ori ho mundiya kembere nga su gana ri immen ka ga din nan ti ori batenya iduna di bana nyameo maka he asugana ri immendi nan ti ori batenya ko gada ro immen mo gombe nanti ori ho mun daire ko do ko ngajan na do allampi anga ngalla su ko man tenga bate nyana sahaba num fa radiyallahu anhu ma hanni kati al halanga gani nyam mo be bas ke kunna ke aya wure han wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun allati majinna ndo hadamara mun taga to o e ma gantati ini batwa ini nyamari nanti ini batu kudu ini jarabi walakin bate kanyana kanyam mo bate kenyana killu hilya kamma qur'ana tona bate nya gombe fare sallallahu alaihi wasallam tona bate nya gombe bate kenyana ka kamma bate ta kuno gondi barajen ni ken allah toni bata to den ka bate ka killu hilya qur'ana da kanda walla da ko nan ni da kanda da fa'an tan sallallahu alaihi wasallam bate empanya na kenya amma tananka titi jani tina kayru dabari walla ke fulana tina kayru dabari yani kam pati bate kan ni bid'a bana atanni faran ka ati bid'a suka di sankun ta ko ni sankun ta ko suka di ani kam kaman tinya imbenye wado hada on daga shekh ka ba yani afwan na gilo no maka kengo muradun ne ken maka gilo on daga wa qawlu afwan afwan ona qaida ni goraga aya su hay konni tawhidun ni gondo manu hillaya annafu wal isbat annafu nahi la ka na ken kata bakano wal isbat aro tauhidin tabatindi ma tauhidin kai annafu na kata hon tana kawa allah subhanahu wa taala gahe kawa batini ken kan annafu al isbat ni kan ma allah subhanahu wa taala yani ke aya be ken ke o mani o wa nyini annafu wal isbat awano gondi mantadi yano wa nyina awano gondi annafu wal isbat makahe wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun majinna do haramara men tagati wo inin batu kenda koy imma intanan batu makahe ti idan annafu wal isbat Allah wa bakadi illa liya'budun magantati ininke bane abatu kemiranga immagin tanambatu angana alla tanambatu na kahai antan nana onda na fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wa wallahi oku oqindi fi kulli ummatin jamandun kebe sudi rasula kefariya jama suga dangi allah subhanahu wa ta'ala tida kefarun ke ikondi anyana ina garandi ina baradi gan kannon mutun kanan dama kinyo kuya ai kefarin kinya gaya ken jaman tanonga jaman dun ke suaga danga allah subhanahu wa ta'ala da kefarun ku ikondo o ku ga be gan alhamdulillah kefarun potrendu horugin te ken ani muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala da ken kikato aha adamani koni kefaru dangani, nanti nanya ina kinyandi ummatonun kagaya an abudullah nanti ina allah subhanahu wa taala bane pe batu wajtanibu ina lato attaguta kemparandangi honunga ina lato kunga attagut mushtaqu min atagyan tagut abogontenna kannanga kemparandange وهو مجاوزة الحد كن نانكم فاندانجا طاوت نكنا أنكم فاندانجا كبي أنكم خواص سكي جينجا بينا كندانجا معنا نندانجا جينجا مثلا ngeda anken te o gingen pay kene eriya so gal linke kitan ni minga danginan kalle ka ali ngonan dangan wa ha kembere nga allah serem pay ga dangan ken te ngama ka da kam mo ga kanan ken ka ga hotana ka palla ga li da pes ga ga gingen ni nga ma ho ka hinga batin maka heti angana hotana ka handangi gingenga an kan parandangi mamma kan parandangi idan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu akan ti tawutun ni kannanga ati at-tawut ash-shaytan aje tawutun ni syaitan ne wa hakada jabir radiyallahu anhu akan qarati kammo ati at-tawaghit kuhanun kana tanzilu alaihim ash-shayatin ati tawutun ni kannanga kunni gijang katanu nyugono ani shaytanu ngani yankani kamma wado hada وهكذا مالك غاغتي كمغه أتي الطاغوت كل ما عبد من دون الله طاغوت اللي كان هو غندم بالنفس قال كم بتو الله تنغا كم تغني الطاغوت ولكن ابن القيم رحمه الله أكن بذامك هما ميتبه غدا طاغوت كم بانكو يوي أتي الطاغوت اللي كان فقال ابن القيم رحمه الله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت ابن القيم تكمغو أتي طاغوت نكنا هو وندم بالنسرنغ دي قمبندن جيكندي جلي كنا جلي بات كمانونا معنا منونو كبيرو أوغي باتا كل من طاغوت نينونا معبود باتهونو كم فايتنا طاغوت نيني hillandin ni kannanga matbu'a oga kubenu oga walladi nyamar kannenni digan kannenga kenni kannanga kalkuhan ko gijan katano wasahara aɗo kortondana koruku waulamai su ado to buru wali azilla arno kiskunga ado to buru. parce que gijan katano kuna hoa konni soronna wara dibate kortondana na hoa konni soronna wara dibate to ana buren kagana hoa konni soronna wara dabate idan mani anya tagutunga okutwano ko allah tini dangane jalla ko mo soronya ni konna ti allah mo soronya yani alla kuma surku da kan mona hike hamiya ken ko tan da honna ko honu dangan o ku siranga na hike jinta nya ta ona tikene ko kuma seranga maka ayati la anta kan nya modi shafi'i rahimahullah ato na siranga raga terne jike kamma do hada aga mun do munyan na ko umma kai faide ona nya do qur'an do faide fai nya bana ona ta ko kuma seranga igamanya bana ga ona timani shaytana walinyen maka ayati ada mo mokuna hi ko nu dangi ga allah da da ni mi bato mi di bato a Umar radiallahu anhu ta go madina no gonde kenna ni sariya do jamanga iraq ne daga ngaru kon num fa mun dana konnum ka dia atiya sariya ta jabal atiya sariya giden bangenga kadaga killun togono akan bugdono kengai waga yorni na to madina allah da ku koye no gonde Sari ya ga umaru ga ta kona Allah da kin Sari sariya Sari ko kan ta jama'an don bugu dore sari ko nunga ananoya yani kai bin po gore nya madina do iraq ga mo gombe kai fi nya hay ala sahaba no umaru batwa ha walakin kai fi nya hay ida batwa ima batude ha wa haka da ga danga riyadu salihin no ko be be qisanga ida la raga mani buraqunga makka yala itrem ma ma kanonga wa itrem me ke be ganta kitte makka tempa katinga wa kayfin pogoren wa ka kes komante sahaba ti a allah dai itiren men liti katta ke kunda anani ka aha ka te tikeni kay pogoro na to allah ni eska da kenya walla kenga na warada batu hube gallinga na kono da kenya wa ha wa da sahaba ga itere jin ma dingira go ma'ruf tu jin qisan no gonde yala kutu kudi ba to wa hakada abu muslim al khawlani da ro ben no gonda tere baka be kan no gonda sam jamanenga ya la ida batuwa ku benu jondi wa hakala musalamata alkadabu nyinonga ani ni nyugono alla ni gara kunya danga ni lagaru anya kanna ngama yabuwa alla nya ma yala binu nuku benu agadi dinya sahaba nuku da eh, ko inanti an kawa alla ina batuwa kendi men gabi gabi gabi gabi soronga bunyan danga allah subhanahu wa ta'ala ibrahim alla da kifi ben no gon la ida batuwa nan tani allah ha wa hakada maryam gagadi itiram men yirni katte kebe ga hakati ga ya yala ida batu awa ida batu ina batu fare sallallahu alaihi wasallam sahaba nyugo ya ga mugada ma ta kunna sabi mo gonde yala sahaba nun da batu nan ti Allah ni wa ida batu nan ti ke fara nyen ki ma batu nan ti Allah ni de wa da fare sallallahu alaihi wasallam jarun kure go ada itikite mutu kundu ay wonna tamar kitanya na tin sahaba nyugo anya ka nga ga janna yala ida wa. iti kefara nyani gada warada ta alayhi salatu wasalam ali ya gonya baka awate gada gana kai da tuhan hande nyadi ya ko kumoro nan tagi mo gondi ya la sahaba nun da faran batun nan tane allah wa iti mai mi kefara nyani yani kadi me kai fi kai fi kai fi nyana nora ne tane kata kaman ja tunga anyi kaman nun ma ya la suru suru kudi batwa o ku kalle hube na kai fi ne ya to kuna kan batu allah nya ginne ngumane nim pasporon kita an gana Allah ya ga tanga ni fa soron kita ka wa ina ne hita nan maka yake ada Allah ya ga di fa soron kita ada Allah ya ga daga France ada Allah ya ga da Spain visa kita yame me ya bati honga ona kusan ta wara do kenga kai bin nan kini terenga ta ko ni nan ne Allah ga kai bin nan kini terenga ona agol agollu do qur'ana ga do hadisa ga gamo Allah ko misrenye on ta kenna karni agollu do qur'ana do hadisa ga magamo ga ayi wa ma hanonga allah da jarabi atanna jarabi ñugonora kittendi to ken cabuda mona ken pahamea igatunu kubeundangani woli nyani de ana kunnana woli ngano allah ko ni alladina amanu wa kanu yattaqun kayati allah ni. kan nga suratu yunus di kubeenu gani iga togondi ti allah subhanahu wa taala ga kanu allah allah na sunu allah ni o wala nga me kanu allah nkanne nga be di makayati walakin oku igatun kubenu ni wolinga ire munni wolinga ibonco munya wolinga anga ni da alla nyaga igwanya ta kendo ho ta ganga ta ta ke wolinyen maka ti elle wolinyen ani kai walla kanga ya nati ho ada kallon ma ta sollengi lo walla nya kundu ina ta ta ke do baten nan kawa o wala ga sana katte kita wadde mande muru no watte kenya na katte yani yana kawa kenya mu gadi wa nke wa ko na kada na banganda kada mo na irem pahamia igatinu kube dangan nanti modu qoru nyen modu qoru nyen walla kadu kasa to wonte gute woni nyakundu gella gane alla gadi jarabi na kayfi nyuga ko ya kenta ko ni ni alla ide amen kinu honu ikane wado hada amen kinu honu ikane modu nyugo no tinimani tara tampi ko to nyanya ida nyakundu kare mi kentu ko man ta alla da kiti yusuf ro gaden no gonde ama buguwa lai da batu anan ta alla ni wa mona hinu ko hande aga ben nyandangi mene iga kaifin nantini serenga kenta koni nanti manini ha nanti allah na kamanga idan tagutun ni kannanga ma'budun batu ho go mununuku de kala afnan walla matbu'in ken ni kannanga kal kuhan wa sahara wa ulama su nagatandin ni eh, sikandin ni kannanga muta'in kal umara koy eh, imman kaburku preza buru walla degumu buru walla tenga e eh, meri buru idaga walla lan kutan kamma wado hada kusu ko man ta ga na wara di ba ta ga da nya maniya anya kan gi hong aga da gide batu wallahi ada solle batu wallahi ada hota na ta nya ga ma kan gi hong aha aga da wara do tuana ba ta ga san kunin walla gijan kata na walla dana anya ga ma ta ke kan nya ga kallen ko ni kita ga walla da ba ta kita hara do allah do kallin ga gama hara do faran kallin ga gama sallallahu alaihi wasallam walla kan ga tun kan yugu bure nan ti bara man da ga kya ga sai go kamanonga walla de gumbure ti kurhi ga sai go wa ay gollanga no na wara do ken kabate serenti ki tulla ga no kumi ti den yere serenta sunna mi ti do serenta anga bote gum ko ra kunjo serezan kun daga bakati no kuriyo kama ga wara da bate kan da wara da bate na ngali mu kede anya ta go tunga kama ga wara da bate wa do ada idan allah subhanahu wa ta'ala ha gara ko suratul nahl dan ga aya de goni tanji to sumunde walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما هل شاهد نكننا توحيد نكننا النفي والإثبات أن اعبدوا الله كم في الاثبات ina Allah batu wajtanibu at-taghut kan kannanga annafi idan okumaga anga tin islami nyai bane daga ba kallan ko do nga kenta hobono dinan tilama gunga ya garanya kana na torin karen nyugo nan daga homma ko nyukunyu sahawunga di hagatini hagatini hommanu eh, tapi manu ñimme wadi maka hedi igu gore ñimme ka gana aran kulinga walla dagaro bitigindi walla bullingiduku eh, o kuma ke suko mantenta hobonondin islama ko manto maka kundawa lagadu kan ka kata wolinga daga te guite ngana lemme kininga na to gora wae eh, minna to gora kide maka e wala lambe a to gora bundange walla nyake ya maka hedi walla sunkutum men daga te wan lemme ndake to wana nya sunkutum wana nyake o kuma ka ke sunta ho gono di islam agun no gondi maka yedi wallahi kudo islam agun ta nyana bane parce que tawhid lo illa ka penta mi yemi ni yo kibane no gondi maka har ken turo nanti tawhid im fay kene illa ka pempa wa men ni yo kibane no gondi ay maka ken turo bane ngari ta bane ni yo kunku ngutu tawhid nga kitam maka ta illa ka penga bakanonga illa ka penga kitam maka ta tawhid ka yo kungutu inta sabatin ku kubenu kene ko kugi kammo ga simmana inte ho bonondiniya ku ku ando islama agum bonondina anyo dangani togonga o ku imme islama o keno maka kannanga ladan punyanita man islami nyem paban islami nyem kisman islami nyem makayeti ken tan ka bananga antarga na modin talibonni ken tan ka bananga antarga na gijan katano ni ken tan ka bananga antarga na kaburgumun ni nan daga kaburunga ken tan ka bana sadaka mbakun do ma modin tali talibonni gijan katano gi konnan dangan idan ona tan ken na ambugu islama gun no gondia واضح هذا توحيد نكنا النفي والإثبات na Allah tananga na ten kata bakano nga na ko anta ka wabat na anta ka la kadu kasana kata ta ka de mai murnai al isbat na ko nan ka wabat nya na Allah da annan ka la kadu kasana nya na Allah da annan ka walla aqilli kenya ne raga ta an a'budu Allah al isbat fa kana renga na Allah baten ka baten wajitani bo kan kenni kannanga kempa kana annafu na kube gani hilla kapundi kawara na kun kata ahani siri siri wallahi agana aya ke nke to ha min nem ga ha min ke bane wa tauhidi ma maka aya ke to na Allah batan jagai nke bayri katinga walla matu ner katanga wallin kawri katinga nan daga modi modi gonde daga Allah ga to oni ta'ud kawa an fay gara kebe ko walla an an pay gara kebe ko ke gani eh, kemparandangi ko nyeni ke ya to que to anon tisi ko bube gara batu walla kenga to ana bure ma gijan tana walla korton nana kunni gawara walla kenga ha han kama bure anata kana honya harame ngaka na honya ko daga min tenga na nya haramun te makwa yeti ya yani ka walla baya ndaba ka kuno gonni do kan buda o kana daga kuyi do salama hun pay bonno maka parce que ana aghna shuratani shirki ما الله سبحانه وتعالى ما كان حديث القدسية من عمل عملا أشرك فيه ما غيري تركته وشركه anga daga kata kunga nukube anga dan pudin ka unu nukube Allah Allah hajun ta kamma anya anto ko nyani hilla kapana haro ku gana ankiri nan di tauhidi nyamma nyana ngade anto ko nyani hilla kapana yani len ko ga bena ku kamma anga nyina yakke ho ay men tauhidi oko wani maga tawhidun guma nyana nga me okun tan tu gana dan tuwa hunna lo erendi kebe gan gana wa kebe gan onda ga وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تكندنا وقوله أرى الله بغن كندنا وقضى ربك أنك من كيتي ولا أنك من يامرندي alla ta'budu nanti agamma ho batu ho ere kannan bakano gondi ho honda minne rano gondi illa iyyahu maganta ken allah subhanahu wa ta'ala ban an kaman kiti nan caga kadin nan nyamar den nyati ken kiiti hoya kiti ho ken kannanga nanti jinna do Adama me kama ho honda minne batu maganta ken allah ban allah bane kada bane abatu wa bil walidayni ihsana ado agana hisiron taxu ñati saranon pilli xaxaya suratul isra danke aya be ha kene ke de do sikkandi axaxa ada hi qoore koy yale ganati jamana ke tunkañugo ñankiiti nanti kenya a ñana dumina te ma an ta dumina duminatay ti jamana tunkañugo ñimme présent ñimme a mbugu telendi nan kiititi key kono de ranga halle hayni a walakin allah subhanahu wa ta'ala hega titi kam pato nyer kam mundi wado nanti mani nanti agam ma ho batu maganti ke donc allah subhanahu wa ta'ala hinnen da munyen nyan ciga kaga kutana kubenu police nun do hoyno ngi ma kay gi walla kay batten do batte munye do sabare ganti ma kaga kun ndaro maka e parce que munye do sabare inta kum maka amma allah subhanahu wa ta'ala do kuralle mu onu ga magano kunno kuna kammo ha makahi idan ha ta annaku wa isbat arqali alla ta'budu annaku nya ha na kenna illa iya al isbat nanti ma ho ndam binne batu maganta kan Allah subhanahu wa ta'ala yana ko ta tananga yammo aga tagam mako ho ndam minne batu ho miri daga na kita suwa ke no gonni kita angana bate ngana ko nan da wona ko ni me da de hono na timma nan daga guru tinde nyani walla nan tu saure ba ne ani ai an ti ya kar saba na ambe gara gira ti to allati wa idha sa'alta eh, fa'arant sallallahu alaihi wasallam allati hadith alqudusina wa idha sa'alta fas'alillah gelang nya ga ne so allah subhanahu wa ta'ala nyaga ahan ken daga hotanako masalan ti ya ali kaba wala kenga ya jikine wala kenga ya gumane maka ayati ti modu gore nyen wala wali nyanda ka walla ya ta harfu nida kangana ko nita alla ya la wagga man nan ti ya muhammadu aghithni ya bara muhammadu kisike hi fulani yam pa bandi ya muhammadu asini muhammadu kumara aga mewa muhammadu kamen yang kando agan tagge me mo modi nu kubenu ga kama kala age gelli ya ta ya karta mobili ngana nyengene ado ko tenda ka kita ada kan dai himpini ani ke mo illa ka penya hakan kama ga ho ndambinne batu ti tibate no nen tu suko mantenga sujide ke bane hede nasinu kudo hinu kudo ni ginya kambini ni kina ga jinnan to kondo malikan to kono adi tapi buruka suko mantenga ro bate ka no kon waro hada ya harun kaga gelli nan daga warni ngaji ku ku kaga tun ya harun iten kana nan daga ninki na hinya ga mundu illa ka penya nan bu islama kon no kondi nan daga hayyalan kina ho pinga wan kina nin kan anin yakundu anin ta inta inne nga baraka nga halle ko inta inne nga yakundu men nan ce ganta inne lem asuni hilla kappe wado hada asuka man tan hilla ne imman kara hotu benu kudu hubenu gira ga inda gi jaran kai ga eh, kebe roni toro kebe hilla ne nan daga sai ngara eh, eh, hoye ngule tori lemmen ngule koni hilla kafe po gorenye wado hada aro fuku benu gi maga adu iga tapu benu rono idari tenu kuno gondi tawa igon kanundi nanga hilla kapenyen walla iga nasi jimmanu kudo saru ku rono idari tenu nogondi walla naro jabendi na kati kanundi kitunga walla naro kalin nogondi na kati yake nga suni hilla kapenyen wado hada imma ho batuma ganta alla gellanga mun dankina nan kanu asa harenga nonga kenni nga lagadu kasa kata alla nan dikunun jurondi anji kunun curon nan nan kayan kina daga nan nan laga doka sakata Allah subhanahu wa ta'ala an an kina wan kanna nge tabari mangan kara do ma gumen lu kungan keran tan kanna ko fare nga da ai ta kanu mo gombe kada fare nda bari awa amma da bara ma ho adi ji kunya suron din nan kayan Allah doka sakati kamanga Allah ga mu nya ngada ya garo kanga mun dan nayi gonya kitalla kayan kina dangani saranga tan nan kayan nyammo ko kebeli annan caga kadang na salli annan Allah doka sakatan kamanga hatu tan nan dua nka man nin din kina gamun din ka man nin din kina gamun ka man nin kanol din kina sondo menga an nin kina ka kano lin tondo menga parce que kana nan no kubana nda kemme de ando na kenya mo gadi na ta wala ga mo go benyana ka ta ta nan kina ga honnu be nu kinna ngana ka ku kini do ma gumun do ko nga ai ba junta suro no gadi maka de alla mu ka be ga ni suro na suro ta nalle mun na alla ma go musa do khadro ke sande allah subhanahu wa ta'ala kam mo le mun ko hilli kibare wa kana abuhuma salihah angana suro ni maka ñimme tampinde an lemmuku inchallah insha allah suro na an men turo an na do an lemmuku kan ke anin kana ndagati domagumin na sun sinkiniya wala mon ban na sun sinkina ken ti sironde ken kotowo ga ibadu rahman allah komo surun kisande ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ايمن انت روانا اذا سورة بران بيدا منيا اذا دعوا نيبون تنغون قدغني كم برنga يغرانغا من للم من ننشرو anyi men curo annan kina daro annan jikun curo nda annan lemine ke jikku mo gon curo nda atugun neke atugun nan na jikun di islam agun jikun di mo gon kamma annan la do gasa katan kama annan dua rono insyaallah amma kun ta pudo ru gamma kana anto wa wado hada idan kya kene gelli ni go oda sikko akita haga kin insyaallah allah kana ko dare ko insyaallah sallallahu alaihi wasallam o o on